muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis a wanda fadilatu sheikh abi usman ismail bin abdurrahman as-sabuni ya wallafa wanda kuma fadilatu sheikh rabi'u bin hadi umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na ɗari uku da sittin da biyar ƙala abu hatim بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو حاتم رحمه الله أبو حاتم يا فدا الله يا بصر رحمة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة علامة كان دان جهمية إن كان سو كان وانا دان جهمية لي كيران سو كيران دسكي وأهل السنة دسونا مشبهة idan kaji mutum ya ce wa ahlus mushabbi mushabbiha to wannan alama ne cewa shi na jahiliya ne shi an gane wannan ayi kana jin wannan lafazi mutumin da ya ce yan salafiya yan mushabbiha ne su to kana jin wannan kace to ayya wa da dan jahiliya ne ashe ban sani ba an gane ya tona maka shi asiri an gane wannan ko wannan kalmar da ya faɗa mushabbiha din nan shi ne ya bayyana ma cewa shi din nan dan jahamiya ne shi saboda ahlus sunna ba ƴan mushabbiha bane su su ahlus sunna suna siffanta Allah ne da abin da ya siffanta kanshi da shi ko kuma abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta Allah da shi to mutumin da yake siffanta kanshi mutumin da yake siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi a cikin alqur'ani ko abinda manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah da shi to yaya za a yi kuma a kira shi da suna mushabbiha an gane wannan ko to kaga shikenan su suna da son rai na'am ahlus sunnati yuthbituna sifatillahi ala alwajhi allahi billahi tabaraka wa ta'ala su ahlus sunna suna tabbatar da sifofin Allah akan fuskan da ya dace da Allah tabaraka wa ta'ala akan fuskan da ya dace da Allah بغير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فترى اهل السنه الله تعالى yana da fuska kace ya fuska yake su sunna ba yi ko a ce Allah yana da hannu kace hannun Allah yana magana magana Allah ya daidaita al'arshi ko ba sa yin haka abin da yasa ba sa yin haka ahlus sunna sun san cewa Allah subhanahu wata'ala babu wanda ya taba ganin shi tunda babu wanda ya taba ganin shi wane ne ya isa ya gaya ma yanda fuskar shi yake wane ne ya isa ya gaya ma yanda ainihin hannun shi yake waye isa ya gaya ma yanda kafan shi yake babu wanda ya isa an gano wannan ko duk wanda kaga ya gaya ma to wannan rajaman ne bil to duk matsala na gaibi ahlus suna ba sa kutsawa da haka Allah yana da fuska yaya fuskan yake Allahu a'alam? da Allah yana so mu sani da ya gaya mana a cikin alkur'ani ko kuma da ya gaya mana ta bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala yana da hannu yaya hannun yake sai ce subhanallah Allah subhanahu wata'ala bai gaya mana yadda hannun shi yake ba shi da ya gaya mana yadda hannu da yana so mu sani da ya gaya mana a cikin alkur'ani ko kuma ya gaya mana ta bakin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko ka ce Allah ya daidaita ka al'arshi yaya ya daidaita sai mu ce mai subhanallah wa naqulu Allahu a'lam fi mashtaba alaina ismu fi mashtaba alaina ilmu muna cewa Allahu a'lam ga duk wani abu wanda sanin shi ya rikitar da mu tunda dai wato siffofin Allah babu wani hanyar da za mu iya sanin siffin Allah ita alkur'ani ko kuma ta bakin manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya gaya mana za mu tabbatar da shi abin da Allah ya kore za mu kore abin da Allah ya shiru za mu yi mai za mu yi shiru a kan shi an gane wani ko fa ahli sunna ba sa kayyafawa eh a ah, wala ta'dil sannan ahli sunna ba sa kore siffofin Allah subhanahu ta'ala. a gane ahli suna ba a cewa Allah yana magana ce yaya maganan yake an gane wannan ahli suna ba sa korewa kai a ce Allah yana magana su ce baya magana Allah yana ji su ce a'a baya ji ne sabe Allah yana da hannu su ce ba shi da hannu ya daidaita su ce bai daidaita ba Allah yana sakowa saman duniya kowane dare da baya sakowa. an fahimci wannan ai to saboda haka ahli sunna ba sa yin wannan duk mutumin da yake wannan dan biriya ne shi dan shi ke ta'dil kore ma Allah sifofinsa duk da kuma cewa akwai kuma wasu irin nau'i na ta'dili kuma daban akwai ta'dilul lahi ta'ala min kamalihi al-muqaddas akwai ta'dilu mu'amalatihi akwai ta'dilul masnu min sanihi ta'dilul lahi ta'ala min kamalihi al-muqaddas shine mutun ya kore ma Allah kamalansa mai tsarki shine kaman bayanin da muka yi a ce Allah ya daidaita a daidaituwan Allah kamalan Allah ne sai mutun ya kore a ce Allah yana ji mutun ya ce Allah baya ji ji yana daga cikin kamala na Allah in ka kore ma Allah ji ka kore mai kamala sifa shi na kamala Allah yana magana kace baya magana ka kore mai siffar shi na kamala Allah yana da hannu kace ba shi da shi ka kore mai siffar shi na kamala a nan wajen idan mutum yana kore siffofin Allah sai mu ce ya fada cikin ta'zilul lahi ta'ala min kamalihi al-muqaddas sannan akwai ta'zilul mu'amalati akwai kore mu'amala da Allah subhanahu wata'ala mutum ya zama to babu ruwan shi da kadai ta Allah babu ruwan shi da sallah babu ruwan shi da azumi babu ruwan shi da zakka babu ruwan shi da sauraron wa'azi duk wani abu wanda yake da alaka da Allah babu ruwan shi da shi kamar mutanen China kamar mutanen Russia kamar mutanen Japan kamar mutanen Cuba kamar mutanen Korea wanda sun kore ba su ma yadda akwai Allah ba ballantana ma su bauta mai an gane ana kiran wannan ta'adilin kulli sun kore Allah ka baki ɗaya ba su ma yadda akwai shi ba ballanta za su bauta mai akwai ta'adilin jirgi akwai wanda ya yadda akwai Allah bai kore Allah ba amma ya kore mu'amala da shi ta hanyar ba zai bauta mishi ba an gano wannan ko to duk wayannan daga cikin wayannan ta'dili wasu akwai daga cikin ta'dilin jirgi wasu kafirci ne wasu kuma fasikanci ne kamar yadda malamai suka yi bayani a mahallin shi akwai ta'dilul masnu min sani'i Shi ne, shi bawa wanda aka sana'anta shi ya kore wanda ya sana'anta shi bawa wanda aka halitta ya ce babu wanda ya halicce shi idan mutum ya kore cewa babu wanda ya halicce shi to ya yi ta'adilul maslumin sani ya ga wanda kai tsaye ya yi rida to su ahli sunna ba sa ta'adil wani irin nau'i na ta'adil ba sa kore sifofin Allah wala tajbi sannan ba sa kamanta Allah da halitta su ce Allah ta'ala ya yi kama da halittarsa ko su ce maganan Allah ya yi kama da maganan halitta ko hannun Allah ya yi kama da na halitta ahalin suna ba sa yi ko su ce fuskan Allah ya yi kama da na halitta kafan Allah ya yi kama da na halitta sakowan Allah ya yi kama da na halitta duk wanda ya yi wannan ya yi rida an gane wannan ko ya wannan shi ne tashbi shi wata shi ne misaltawa a ce kan kan kan bambancin tasbih da tamsil shine shi tasbih ka ce yayi kama ne shi kuma tamsil ka ce kan kan kan ne an fahimci wannan ko ka ce abin kan kan kan ne misali wato wani wato hannun Allah daidai yake da na halitta ba bambanci maganan Allah daidai yake da na halitta ba bambanci fuskan Allah daidai yake da na halitta idan mutum ya faɗi wannan sai mu ce yayi mai ya yi tamsiri an gane wannan ko saboda haka ya yi rinda Allah ta'ala cikin alkur'ani yana cewa laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu misalin Allah Allah mai ci ne mai gari wasu malamai suna ganin kada a yi amfani da lafazin tashbih saboda an ce yana lizimta a ringa amfani da alfazu shar daga ce a wajen aƙida ba ana so a ringa amfani da alfazu shar a wajen aƙida a wajen aƙida ka ringa amfani da lafuzza na shari'a da kuma nisantan lafuzza na biri'a. shi wannan lafazi na tajbi ba shi daga cikin lafuzza na shari'a babu inda Allah ta'ala ya yi amfani da shi a kur'ani babu inda manza Allah ya yi amfani da shi sannan magabatan ba su yi amfani da shi ba abinda qur'ani yi amfani da shi shi ne shine Lai saka kamithlihi shay'un wala tadribu bolin al-amthal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun ko kalmar tamthil qur'ani yi amfani da shi hadisin manzo Allah ya yi amfani da shi amma kalmar tajbih ba ya amfani da shi ba Sheikh Salih ibn Usaimin Allah ya masa rahama yana daga cikin malaman da suke ganin da an cire wannan lafazi na tashbi la kana aula da ya fi dacewa a yi amfani da tamsil saboda shi ne lafazi na shari'a kai tsaye an gane wannan ko to wannan shi ne lakin da jahamiya mu'addila sai dai su yan jahamiya mu'addila ne su yan jahamiya suna kore siffofin Allah subhanahu wata'ala ya'qiluna sifatillah suna kore siffofin Allah فإذا أثبتها أهل السنة قالوا فيه المشبهة إذا كان أهل السنة سكت تبت تسبوب الله إذا شيء مشبهة أنقري إذا أهل السنة سكت تبت تسبوب الله إذا أهل السنة مشبهة ني إذا أهل السنة سنة كمن الله ده لتا سوى رسول سنة yin سنة كوري kore sifofin Allah to duk mai tabbatarwa sai yana siffanta Allah da halitta yasa da zarar ka ji mutum ya faɗi wannan to ka san kawai dan jahabiya ne shi eh wa farqun bainahum saboda haka akwai bambanci tsakanin su al-mushabbiha yaquluna inna lillahi sifatun ka sifatina wato bambanci akwai bambanci tsakanin yan mushabbiha da ahlus sunna kun gane su yan mushabbiha ya suke su suna cewa inna lillahi ta'ala sifatin ka sifatina lalle Allah madaukakin sarki yana da siffofi irin siffofin mu Sune ne 'yan Allah yana da hannu irin namu yana da fuska irin namu masu faɗin wannan su ne 'yan mushabbiha Allah ya daidaita irin namu amma ka ce Allah yana magana kawai kai shi Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah yana ci ba irin na halitta ba yana da fuska ba irin na halitta ba shin ka kamanta Allah da wani na ba kamanta Allah da wani ba shi ya sanya lokacin da aka cewa ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani ya zo suna sukar shekul islam ibn taymiya cewa shekul islam ibn taymiya dan mushabbiha ne yace duk mutumin da ya kira ibn taymiya dan mushabbiha in ma bai san abin da kira tashbihi ba ko bai san ibn taymiya ba dan biyu ce ibn taymiya ba shi da alaka da mushabbiha to duk mutumin da ya ce maka Allah yana magana ba irin na halitta ba ya kore kamanceceniya da halitta amma ya yarda Allah na magana amma ya kore kamanceceniyan wannan magana da nabi da na halitta haka ba a kira shi mushabbiha amma ya ce Allah yana magana irin nawa Allah yana ji irin nawa to wannan shine me shine dan mushabbiha wannan kai tsaye kafiri ne shi an gane saboda Allah cikin alqur'ani ya nuna mana laysa kabithlihi shay'un wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da tsara ba shi da wani ɗaya daga cikin mutane wanda yake tsara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ba tsaron kowa ba bane na ba shi wannan ko lahu ilmun ka ilmina sai suka ce Allah yana da ilimi kamar ilimin mu wa lahu qudratun ka qudratina yana da iko irin ikon mu wa lahu yadun ka aidina yana da hannu kamar hannayen mu wa lahu aynan ka ayunina yana da idanuwa kamar irin idanuwan mu duk wanda ya faɗi wannan shi ne ɗan mushabbi ha a gani ciwon da ya faɗi wannan yayin rinda ya zama ɗan mushabbi walahu wajhun kawjuhina yana da fuska irin namu amma yace yana da fuska ba irin namu ba fa mushabbi ha la haulai hum mushabbiha wa in nasu ake kira yan mushabbiha wa takallamu bi kalamin la yastahiqu shikayatu sun faɗi wasu maganganu wanda baya cancanta ma a hikaito shi su yan mushabbiha akwai abubuwan da suka faɗa ma wanda babu daɗin ji suna tabbatar ma Allah hatta abin da Allah ba bai faɗa ma in Allah ya ce yana ji sai ce Allah yana ji irin nasu in ya ce yana gani sai ce irin nasu ba nan wajen kaga Allah ma ya faɗa cewa yana ji amma abin da ya shafi ciki ba sai tabbatar mai da yana da ciki yana ma cin abinci yana barci an gane sai su kawo wasu irin siffofi irin na halitta su jingina ma Allah abubuwan da bai jingina ma kanshi ba akwai abin da malamai ke kira abin nan kiyasu shumul akwai kiyasi kala-kala kamar ibn taymiya a cikin al-aqida al wasiliya ya ce wala yuqasu bi khalqihi Allah subhanahu wata'ala ba a kiyasin shi da halittan shi to malamai suka ce kiyasi kashi uku ne akwai kiyasu kiyasu shumul akwai qiyasul tamthil akwai qiyasul aulawiyya qiyasul qiyasul tamthil shine kace in an ce Allah yana da fuska kace daidai da nawa kai qiyasul tamthil Allah yana ji daidai da nawa Allah yana magana daidai da nawa yana da hannu wannan shine qiyasul tamthil ba a yi ma Allah kiyasi na tamthil duk wanda yayi wannan yayi ridda sannan akwai qiyasul shumul shi kiyasu shumul ne, idan Allah ya siffanta kanshi da wani siffa wanda ga zahiri halittu suna da irin shi to sai kuma sai halittu kuma su karasa sauran da Allah bai ambata ba kun gane wannan ko wato Allah ya faɗi siffa wanda zahiri kamar halittu suna da kamar kamar Allah ya ce yana ji halittu kuma suna ne suna ci Allah yana magana halittu suna ne suna magana Allah ya raye ne kuma halittu suna da rai Allah yana da iko halittu suna da iko to akwai abin da Allah bai faɗa ba sai a karanta ciki sai ce to tunda dai Allah yana da iko muna da shi yana da ilimi muna da shi yana ji muna da shi muna ji yana gani muna gani to abin da Allah bai faɗa ba wanda zai ce to tunda ba bai faɗa ba kawai bari a yi kiyasi yana da ciki yana da kunne yana da baki sannan yana bacci yana kaza kaga sun shigar da wani abu wanda ba Allah ne ya faɗa ba sai suka yi kiyasi suka yi kiyasin abinda Allah ya ambata wanda muna da shi ga zahiri shi ma yana da irin shi ga zahiri sai suka mai sai suka shigar suka yi tunda haka ne sauran ma za su fito A gane ko tunda haka ne sauran ma za su fito to wa'annan su ne masu kiyasu shumul an gane da wancan da masu kiyasu tamsir da masu shumul waye kafirci kaga na shumul din suna da hatsari har sun tabbatar mai ma abinda bai tabbatar ba masu kiyasu tamsir abinda Allah ya siffanta din wanda halittu suke da irin sai daidai ne Allah yana da ilimi halittu suna da ilimi sai to duk ɗaya ne Allah yana magana halittu suna magana duk ɗaya ne kun lura Allah yana da fuska halittu suna da fuska to duk ɗaya ne da na Allah da na halitta to wannan shine kiyasu tafsir ko to su kiyasu shumul suna yin haka din sai kuma su duba abubuwan da Allah bai faɗa ba sai su shigar da shi to wannan shine ibnu taymiya ke cewa wala yuqasu bi khalqi ba a kiyasin Allah da halittarsa kafirci ne duk wanda yayi wannan ya kafirta amma akwai kiyasul aulawiyya shine Allah subhanahu ta'ala yana da fuska halittu ma suna da fuska amma kuma bambanci tsakanin fuskan Allah da na halitta kamar bambanci tsakanin sammai da kasai ne ko fiye da haka aga na Allah aula ko Allah yana magana amma ba irin na halitta ba akwai bambanci tsakanin maganar Allah da na halitta kamar yadda akwai bambanci tsakanin sammai da kasai ko fiye da haka an gane wannan to wannan shine qiyasul aulawiyya kullu sifati kamalin falillahi ta'ala a'laha duk wani sifa na kamala to na Allah shine sama maganan Allah ba irin na halitta ba jin Allah ba irin na halitta ba ganin Allah ba irin na halitta ba na Allah ya fifici na halitta nesa ba kusa ba amma alladhi yuthbitu sifati llahi ala alwajhi allahi amma wanda yake tabbatar da sifofin Allah akan fuskan da ya dace da Allah وعلى الطريقة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يثبت شيء akan hanya wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiga da shi da sahabbansa radiyallahu anhu Allah ya kara musu yadda izaa hadhihi nusus lura da wayannan nasoshi ya zamanto ya tabbatar da sifofin da daidai da abin da yazo cikin nasoshi na Qur'ani da hadisi ba wai ya kirkiro da kanshi bane in kaga ya faɗi wani abu na siffan Allah ya karanta ne a cikin Al-Qur'ani inna allaha sami'un basir zai ce me lalle Allah mai ji ne mai gani qur'ani ne ya faɗa inna allaha alimun bi zati sudur yace Allah masani ne ga abin da ke cikin zuciya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum yace Allah rayayye ne ko kuma inna allaha azizun hakim yace Allah yana da siffa na inza, ko mai hikima ne kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika yace Allah ta'ala yana da fuska irin tashi wacce irin na halitta ba kuma ne bal ya dahu mabsuda tani Allah yana da hannaye guda biyu wanda ba irin na halitta wato sai ya ga abin da Qur'ani ya faɗa sannan ya yanke hukunci shi ya dauka cewa bai san komai ba sai abin da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani ba shi da ra'ayin kanshi kawai maganan Allah shine ra'ayinsa abin da ya fito bakin manzon halitta shine ra'ayinsa kun gane wannan ko aha fa ha'ula'i hum ahlus sunnah to masu irin wannan tunani sune ahlus sunnah bi Allah dinku wanda sun tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa sun kore abin da Allah ya kore wa kanshi abin da Allah ya yi shuru su masu kai shuru menene laifin wayannan wa ahlul haq wayannan su ne ma'abuta gaskiya wal haqqu ma'ahu kuma gaskiya yana tare da nan mutane wal mu'attilatu bullal masu kore sifofin Allah su ne yan jahabiya yan asha'ira yan mutazila batatu ne su asba'u fir'aun mabiya fir'auna ويعطلون صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة سنة كوري سبوب الله tabbata a cikin قرآني da sunna. menene dalilin da yasa yace mabiya fir'auna yace masu kore siffofin Allah mabiya fir'auna ne fir'auna ya kore siffofin fir'auna bai ma yadda akwai Allah ba kuna da wannan fir'auna a maganar shi na baki yana kore samuwar Allah sannan bai yadda Allah ya daidaita kan al'arshi ba lokacin da annabi Musa ya ce wa Fir'auna Allah yana sama me ya wa me ya wa Hamana ya Hamana bul li sarhal la'alli ablugh al-asbab asbab as-samawat li ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziba yake ya kai Hamana wato ka gina mun wani dogon bene eh, saboda in kai can sababi can asbab sababba na sama saboda in kai can hanyar sama domin in je in leƙa zuwa ga ubangijin Musa wa in a la kazi ba, ina tsammani Musa ƙarya yake da shi Allah yana sama Ya ce mutumin da yake kore siffofin Allah ya yi koyi ne da fir'auna aƙida ce fir'auniya salaf ɗin masu kore siffofin Allah fir'auna an gane wannan ko shi ne abin da malam yake nufi a nan wajen ya cewa sun yi koyi da fir'auna ne nan ba yana nufin cewa kafircinsu su irin na fir'auna ba ne nan ba wai ya kafirta su bane in za a yi tashbihi akan duba wajen shabahi ina ce wane yayi kama da zaki ba ina nufin wajen dabbanci ba me ya hada shi da zaki jarumta wani ya ce gashi nan wai ya ce ai yayi kama da zaki ai ya mai da shi dabba la ilaha illallah zaka a wajen shabahi zaka duba shi ma nan da yace da yace wannan aqida ce ta fir'auna wajen me wajen inkarin siffofin Allah ba wajen kafirci ba ku fahimci wannan ko aha wa yarawna anfusahum ma'alin alhaq kuma suna ganin kawukan su suna kore siffofin Allah wanda siffofin nan fa sun tabbata a cikin ƙur'ani da hadisi amma suna ganin kawukan su wai suna da gaskiya wa hum ala abdalil batil alhali su ne suke kan barnan da yafi kowane barna والمشبهة قابلوهم بالغلو قابلوهم قابلوهم بالغلو في الإخبار su kuma 'yan mushabbiha su ne kishiyan wa su ne kishiyan 'yan mu'akkila ko su 'yan mu'akkila suna korewa ko su kuma mushabbiha ba suna kamanta Allah subhanahu ala da halitta qabaluhum bil gulu su sun sun kalubalanci 'yan ta'dili da guluwi fil isbat wajen tabbatarwa a lokacin da yan ta'dili suka kore sifofin Allah sai yan mushabbiha suna so su yi musu Shi ne suka dumfare su da kuma tabbatarwa Allah yana ci irin namu Allah yana gani irin namu in ji su ba Allah yana magana irin namu yana da fuska irin namu suka koma wai suna ma wancan ne sai su kawo ayan Kur'ani, a ina ne Allah ya ce yana ji irin naku a ina ya ce yana gani irin naku a ina ya ce yana da fuska irin naku shi dai Allah ya ce yana ci, ya ce yana gani ya ce yana magana sai kuma ya faɗa a wata aya laisa ka mislihi shay'un me yasa ba za ku haɗa manganin ba yana da fuska amma babu kamansa yana ji amma ba irin naku ba babu wani halitta da ya daidai da Allah to sai ya zamanto kawai suka ce wai Allah yana ji irin nasu kuma wannan irin naku bai naku samu shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin tsarki ya tabbata ga ka ubangijin irza ga abin da suke siffantawa in ce fuska irin nasu tsarki ya tabbata ga Allah ba ruwan Allah da wannan wa salamun alal mursali aminci ya tabbata ga manzanni duk abin da manzo ya zo da shi game da Allah kawai ka amsa baka da matsala an fahimci wannan ko na'am hatta shabbahu Allah bi khalqi har ya zaman to sun kamanta Allah ta'ala da halittarsa su wayannan yan mushabiya sun yi guluwi wajen tabbatarwa har ya zamanto sun kamanta Allah da halitta wanne ne ba wanne ne ba a cikin guda biyu wanne ne ka zaba in an ce dole sai ka zaba a gida ɗaya daga ciki ina za ka fada ka zamanto dan mu'addil ko ka zamanto dan mushabbih eh ya fi sauki Allah yana da fuska irin naka ya mai da Allah makaman bawa Eh? ya mai da Allah kaman bawa wannan kuma ya kore ma Allah sifofin shi duka Allah baya ci baya gani baya magana ba shi da kaza ba shi da kaza ya kore ma Allah eh yan mu'attila ba yan mu'attila idan an doki lazimul mazhab in an doki lazimul mazhab kamar sun ce babu Allah ne dama duk abin da babu shi baya ji baya gani baya kaza baya kaza baya kaza lazimul mazhab babu Allah amma kuma za su gaya masu ba su ji babu Allah ba su sun tabbatar akwai Allah amma Allah nan baya ji baya gani baya magana ba shi da rai ba shi da fuska ba shi da hannu ba shi da kaza wai da kace subhanallah ai duk wanda ya faɗi wanda ya kore wa Allah Allah yana gani irin namu yana ji irin namu yana magana irin namu daidai da namu da sauransu an gane kuma shi mai ta'dili kafin yayi ta'dili sai yayi tashbihi ha saboda me kafin ya kore ma Allah sifa sai yayi ne, sai ya kamanta shi sai ya ce idan na ce Allah yana ji sai ce Allah yana ji kai ba zai yi ba ba zai taba yiwa ce Allah yana ji in ce Allah yana ji yayi daidai da halitta sai ya zo ya kore in ka ce Allah yana magana sai ce kamar na halitta a'udhu billahi zai yi ba sai so ya kore Allah yana da kana magana Allah yana da hannu tunanin shi halitta Allah yana magana tunanin shi irin magana ko irin magana na da gudu sai ya sauri ya kore sai ya yi tashbihi sannan sai zo ya tabe ni shi yana fadawa mataki ne guda biyu an gano wannan ko yau ta'ala Allah amma yaqulu al-mu'attilatu al-jahmiyya wato Allah ya daukaka daga barin abin da ‘yan mu'assila ‘yan jami'a suke faɗa. Wa amma ya hulun mushabbihatul hishamiyya. Da kuma abin da kaga su ‘yan mushabbiha na hishamiyya wannan hisham ɗin nan asalin shi ɗan shi'a ne. Ɗan shi'a ne wanda shi kuma ɗan mushabbiha ne shi. A gani asalin shi'a su ka zo da da tashbihi kamar ta Allah da halitta. Daga baya a hankali a hankali sai shi'a suka suka fada cikin aqidar mutazilawa amma asalin manya-manyan malaman shi'a na da duka su mushabbiha ne an gane wannan ko to saboda haka yan jahamiya su ne yan tadili yan hishamiya su ne yan mai yan mushabbiha su yan salaf na yan shi'a mushabbiha ne duka amma kuma daga bayan sun koma kuma sun fada aqidar jahamiya wajen kore sifofin Allah su shi'a din na'am ulwan kabira wato ta'ala Allahu amma ya kulu Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa ɗaukaka mai girma wa bi munasaba da wannan munasaba inna ha'ula'i mushabbiha kanu ru'usan rawafid istabi lalle waɗannan mushabbiha din sun kasance a da su ne shugabannin yan shi'a a da su ne salaf din su asalin yan shi'a yan mushabbiha ne su thumma dhahabu ila madhhabil jahmiyya sannan daga baya sai suka fada mazhaba na jahmiyya da mazhaba na mutazila wajen ta'dilin siffofin Allah an gane wannan ko su salaf su yan shi'a sun saba ma salaf din su wajen aqida na asma wa sifat suka koma yan ta'dili wa zahabu ila qawl al-qadariyya fi qadar suka tafi zuwa ga maganar yan qadariyya wajen tabbatar da kaddara wa jama'u sharra min kulli atrafi yan shi'a suka tattaro sharri ta kowane bangare da zama yan kwashe-kwashe ƙarya ne su da suke cewa wai suna bin mazhaba na ahalul baiti ba gaskiya bane da suna bin mazhaba na ahalul baiti da sun zama to salafiyun ahalul baiti ta Ali bin Abi Talib da Hassan da Husayn da sauransu radiyallahu anhu su gaba ɗaya yan salafiya ne ahalul sunna ne su an gane ko ba su da wata aqida ta wuce aqidan da manzon Allah ya karantar da sahabbansa yawwa wal iyad billah wal iyad billah hada ibafatun ila ba'nihim bis sahaba wannan kuma daɗi da su kan suka sahabban annabi bayan kwashe kwashen su wajen aƙida, sai kuma suka zo suka samu aƙida, mummuna shine su kan sahabbai wa'anda suka yi wa manzo Allah hidima suka yi wa musulunci hidima suka yada musulunci har musulunci ya kai zuwa gare mu wa takfirihim illa al-qalil da kuma kafirta sahabbai sai dai yan kaɗan. kaga ƴan shi'a wato aqidun ya yi muni da yawa ko ya yayi muni da yawa na'am wa qanihim fil qur'ani bi annahu muharram da kuma sukar da shi an cewa qur'ani cewa qur'ani wai an harrafa shi wai an an karkatar da wasu ayoyi da sauransu bal awta'uhum tahrifan kai su ma sun yalwata ba qur'ani wani irin tahrifi wani karkatarwa la nazira lahum fi zalik ba su da wani wani tsara a cikin wannan an gane ko amma kuma idan ka zo ka matsa sun ce a ah, wallahi tallahi mu shi'a ana mana sharri ne yaya za a yi a ce mu ce alkur'ani bai cika ba ai mu ne ma muka muke ganin alkur'ani ya cika kuma ƙarya suke suna nufin alkur'ani da ke wajen mahadi alkur'ani da ke wajen imamu mahadi ya cika amma ba wannan ba an ce wallahi tallahi duk dan shi'a ya yarda da alqur'ani ta nufin wancan taqiya an gane wallahi tallahi duk dan shi'a ya ba dan shi'a sharri ake yi ɗan wahabiyawa ne suke sharri ga ƴan shi'a wasu ce ba ya layi mu ce ba mai da alkur'ani ba wanne muke karantawa a wajen sallah wanne muke kaza an gane sun zama towa musulunci alaƙaƙai abin da yasa suke haka sun ƙirƙiro aƙidar nan na taƙiyya wanda zai ba su dama su yi wasa da musulunci yadda suke so za su iya rantsuwa rantsuwa ma sun samu lada akan ƙarya shakarun watan shi'a ba shi da wani ba shi da wani mizani in ya rantsa shi za ka ce imamu shafi'i a imamu shafi'i ce yana karɓar shaidan kowa ban da ɗan shi'a za a karɓi shaidan kowa daga cikin yan bidiya ke ba ruwan shaidan da karɓar shaida saboda sun doki ƙarya ya zama ibada yadda sallah yake ibada an kai sallah zaka samu lada ƙarya ma a wajen ɗan shi'a ibada ne to wannan shine dalili kila wani ya ce me ya sanya ba a hana yan shi'a zuwa aikin hajji in dai sun ce alƙur'ani kaza to ai ba sa fitowa su faɗi wannan magana sai dai da wani wayau a aƙidansu haka suke masa ba sa fitowa a mutum kamar yadda ɗan ƙalaƙato zai ce ƙarya ne hadisin manzan Allah ba hujja bane ɗan ƙalaƙato ya fito a mutum ba munafinci to dai shi a maganar shi ba tabbas in ka tambaye shi kan Qur'ani zai ce ma Qur'ani ya cika an gane wani ko Qur'ani ya cika ka yadda da hadisi ya ce ya yadda da hadisi amma bai yadda da hadisin da ya zo daga wajen sahabbai ba amma hadisan manzo Allah duka gaba daya suna wajen ahlul baiti duka shi karɓo sa kaga bai karyata alqur'ani ba ga zahiri bin amma kuma idan ya kadaita da kai kai da shi in ku ɗan a ne dukanku ɗan shi amma sai ya kalli matsayin ka tukuna kana cikin marhala na farko ne kwanan nan ka shiga shi an cin? ko kana na tsakiya ko ka yi zurfi ka zama cikakken arni idan ka yi zurfi ka zama cikakken arni ya fito ma a mutum ya nuna ma cewa shi fa wannan qur'anin kawai wallahi bai ma yarda da shi ba shi yasa shi wallahi ba zai ma haddace qur'anin ba dan wahala zai ba sa haddace qur'ani manya manyan ayatul lahi wallahi ba sa haddace qur'ani an ce yana da wuya kaga malamin shi ya haddace qur'ani in da ka san wani ɗalibi wanda da can ba ɗan shi'a bane daga baya zama shi'a duk abin da ya haddace zai zubi a gari an ce da wuya an ce ba a yana da wuya ga malamin shi'a wai mahaddacin qur'ani yana da wuya saboda ba su yadda da shi ba kawai suna neman ayoyi ne za su kafa hujja da shi kawai sai su haddace shi kenan an gane wannan shi sanya yana da wuya ga an cewa yan yan iran suke cin musabaka a duniya eh yana da wuya ga an ce dan iran ya ci musabaka eh ba ma shi tunani amma cin gasa yadda yan najeriya ke cin gasa da wasu kasashen duniya yana da wuya saboda matsala ba su yadda da qur'anin ba suna karanta shi kan babu lalura ne kafin mahadi ya zo da ƙur'anin gaskiya sun ce wannan ƙur'anin ɗaya cikin uku ne na ƙur'anin gaskiya akwai ayoyi wajen kashi biyu cikin uku wanda ba rubuta ba an goge zuwai suna ba gane amma kuma duk wannan matsalan fa ba zai gaya maka ba a haka zai nuna maka ya yarda da alƙur'ani kaza kaza da sauransu na'am قال وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة يوم علامة قال إن شيء هكذا سو كان ونن رافضين شيء وتكرر أهل السنة سنة كرر أهل السنة يسونا نابتة wato sababbin tsiro sababbin tsiro وناصبة سنة suna أهل السنة كما ما masu بعد أهل البيت أهل السنة ما masu بعد ne da ahalul baiti gani mutum ya ce ahalul sunna nasiba ko nabita to dan a ne an gane li annahum lam yu'ahilu ahlul baiti lam yu'allihu me yasa sai kira ahlus sunna da suna nasiba wai saboda ahlus sunna ba su allantar da ahlul baiti ba suna so ahlus sunna sai sun mai da ahlul baiti alloli domin ahlus sunna suna matsar kira mu ahlul baiti to menene ake so ahlus sunna su aikata ga ahlul bait kafin a san suna san ahlul bait sai ne su bauta musu kamar kirista ne ya ce musulmi ba sa girma annabi isa to menene kirista ke so musulmi su yi ga annabi isa an ba su bauta ne ba sun dai kira annabi isa manzan allah kuma an kira shi bawan allah ko ba ka ba in huwa illa abdun an amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il annabi isa bawan Allah ne inna mal masihu isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqa ila maryam wa ruhun min to menene suke so a faɗa game da annabi isa annabi isa manzon Allah ne ko bawan Allah ne kuma kalman Allah ne wanda ya jefa zuwa ga maryam ko ruhi ne daga gare shi kace kai bai sabatu wanda ya faɗi wannan wanda ya faɗi wannan zagi ma annabi isa yake annabi isa ya wuce nan annabi isa ya wuce a kira shi haka to dubu ya zuwa fara a ce annabi isa allah ne ko annabi isa dan allah ne to an ba annabi isa mai matsayi shi kirista duk wani yabon da za ka yi mai isa an baka faɗi wannan ba wannan yabo bai shigan shi an gane yau sai ka kira annabi isa allah ko dan allah to kazalika dan shi'a idan ka ce ainihin ahalul baiti mutanen kirki ne dole ne a girma masu saboda sun fito a daga gidan manzo sallallahu alaihi wasallam kaza kaza da sauransu kace amma ba ma'asumai bane su za su iya dacewa za su iya fito ce kash kash kash kash kash ka zagi ahlul bait kai makiyin ahlul bait ne amma an kace ahlul bait ma'asumai ne ko ahlul bait sun san gaibi ana sifan wane ne sanin gaibi to sai su ji daɗi to wannan shi ya san darajar ahlul bait kuma kace musu ma'asumai ne sun ko sifan waye annabawa a nan wajen idan kai guluwi wajen san ahalul baiti haka ba su matsayin da Allah bai fito an za ku shirya da su in ka ba su matsayin da Allah bai ba su ba kun fahimci wannan ko ahalus sunna suna matsar girma ahalul baiti har ma shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama yana faɗa a cikin aqidatul wasiyya wa nabra'u min tariqin nawasib allazina yu'zuna ahlul bayt wa yasubunahum bi aw fi'lin yace mun barranta ga yan nawasib su ne mutanen da suke zagin ahlul bayt suke cutar da su da magana ko aiki ba roma da su wa min tariqir rawatib sannan mun barranta daga hanyar ƴan shi'a allazina yasubuna sahaba ba zagin sahabbai ba ruwan ahlus sunna da masu zagin ahlul bayt ba ruwan ahlus sunna da masu zagin sahabbai muna son ahlul bayt ko muna son wa sahabbai sai yan shi'a suka ce la wala'a illa bi bara la wala'a illa bi bara babu ainihin goyon baya ga ahlul bait sai kayi bara'a da sahabbai in dai kana son ahlul bait to ba zai yi kaso sahabbai ba in ko kace kana son sahabbai to duk wani soyayya da kake ma ahlul ba ka son kuma ji wani kuma ji wani ko na'am kama hiya aqidatu rafida kamar wanda yadda shi ne a gidan rafida wa a ahabbuhum kama ahabbu sa'irar sahaba wato sun so su kamar yadda suka so sauran sahabbai su ahlul bait salafiyun suna son ainihin ahlul kamar yadda suke son sahabbai bal yahtarimunahum wa yuwaqqirunahum a'a suna mutunta su suna girmama su wa ya ya'rifuna lahum haqqahum suna sanin haƙƙin ahlus sunna sun san haƙƙin ahlul bait suna ba ahlul bait matsayin da Allah ya ba su rawafi kasaru sahaba su kuma ɗan rawafi sun kafirta sahabbai ba duka shi'a bane rawafi. tsakanin shi'a da rawafi bayna huma umum wa khusus kun ko akwai akwai mutanen da suna suna fifita Aliyu bin Abi Talib ne kawai akan dukan sahabbai suna fifita aliyu akan abubakar da umar farko akwai mutumin akwai masu fifita aliyu bin abi talib akan usman su ma yan shi'a ne amma ana kiran wannan tashayyu'un khafif in ka ce aliyu bin abi talib ya fi usman daraja tashayyu'un khafif an gane wannan ko in ka ce aliyu bin abi talib ya fi abubakar da umar kai ma shi ma dan shi'a ne amma ko baya kafirta abubakar da umar baya zagin su sannan ko baya karyata baya inkarin shugabancin su kun gane wannan ko amma yana ganin Aliyu ya fi su daraja shi ma dan shi'a ne wannan kun gane wannan ko amma mutumin da yake ganin cewa Abubakar da Umar shugabancin su yayi amma kuma Aliyu bin Abi shi ya fi cancanta shi ma dan shi'a ne shi ne dan shi'a Zaidiyya masu ganin imamatul mabdul ma'a wujudul fadil kun ne wannan ko yan zaidiya su suna ganin shugabanci wakar da umar sun yi yayi amma kuma wanda ya fi cancanta ya zama shugaba shine aliyu dan aliyu ya fi su daraja sannan kuma ya fi su dacewa da shugabanci amma ba sa zagin abubakar ba sa kafirta su abubakar da umar wayannan yan shi'a ne amma ba a kiran wayannan mai rawafid in gaji an ce ana karɓar hadisin yan shi'a su ne yan shi'a wanda shi an cinsu bai kai zuwa ga rafat ba kuma jona ko duwayen da na faɗa ɗin nan ana iya karɓar hadisinsu saboda ba su kai ga kafirta sahabbai ba mun gane ko sun fifita waye akan waye kawai yawa fifita aliyu kan kan ainihin usman wani nau'i ne na shi'anci ɗan ƙarami kafin. amma in ka fifita su kan abubakar to ka fara ɗan nisa ne amma ba ba kafirtawa ba zaki to amma kuma ka yarda da shugabanci abubakar da umar kuna da wani ko to sannan akwai rafat shi ne ka ce wa'annan sahabbai sun yi ridda sun yi fashin shugabanci wannan shi ne shi'a irin na iran shi'a irin na su komeni ko sahabban nan sun yi ridda sun kwace shugabanci ba su suka dace da shi ba kaza kaza kaza da sauransu wannan shine rafat wayannan su ne rafida saka sunan shi'a suna ya tara in ka ji an ce akwai yan shi'a akwai yan shi'a a cikin masu ruwaya na bukhari da muslim ba rawasi ake nufi ba an gane a cikin bukhari akwai hadisan yan shi'a amma ba ba wayannan kafiran ba ku fahimci wannan ko ba rawasi ba ba masu cewa qur'ani bai cika masu ba su ne wanda na faɗa a can baya yau kada kada wani ya rufe ka cewa to ai ka je ka duba akwai yan shi'a sai tabbas akwai yan shi'a amma ba irin ku ba eh suna cewa warwati kafaru sahabata wa ta'anu fihim su yan rawafi sun kafirta sahabbai kuma sun soke sahabbai wa ghalaw fi ahli albayt kuma sun yi guluwi game da san ahli albayt sun ba su matsayi manzanni sun ba su matsayi na allantaka fa idza qala ahlus sunnati alhaq idan ahlus sunna ya faɗi gaskiya wa qalu nahnu wallahi nuhibbu Aba Bakr wa Umar idan suka ce mu wallahi muna son Abubakar da Umar da Usman da Aliyu wa Aliyu akuhum wa min al-khulafa'i ar-rashidin in suka ce Aliyu bin Abi Talib dan uwansu ne kuma yana daga cikin khulafa'ur rashidun qala lahum ar-rafida sai ɗan shi'a na rafida su ce a'a ku ɗan nasiba ne ku masu kiyan ahlul bait ne kumla لأنكم لا a أبا بكر وعمر domin ku ba kwakin kin Abubakar da Umar su kafin ka zamanto bai san ahlul bait sai ka nuna kiyayya ga Abubakar da Umar an gane wannan ayi wa indahum la wala illa bi bara a wajen din shi a da babu walittaka ga ahlul bait sai ka yi bara'a da Abubakar da Umar la takunu muwaliyan li Ali wa ahli baitihi ba za ka kasance mai soyayya mai goyon bayan aliyu da mutanen gidansa ba illa idza ta min ashabi muhammadin sallallahu alaihi sai idan kayi fara'a daga sahabban manzon tsira sallallahu alaihi wasallam duka qabbahumullah Allah ta'ala ya wadaran su Allah ya wadaran in shi'a eh. lihada yusammuna ahla sunnati nasiba saboda haka ake kiran wai suke kiran ahli, sunna da suna nasiba ay nasabu al-ilaha li ahli al-bayt ai wani ma'ana ahlus suna sun kafa gaba ga ahlul bait ma'ana kenan wa ila al yau. la yafi indahum an tuhibba ahlul ahlul bait ahlul bait lillah har zuwa yau baya isa a wajen su kaso ahlul bait saboda Allah ala al-wajhi al-mashru' akan fuska na shari'a kaso ahlul bait irin san da Allah yake so kamar su bai isa ba bal la budda min ta'lihihim a dole sai ka allantar da su sai ka mai da su alloli wala budda min adawati ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba makawa sai kai adawa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai neman taimako da ake rana irin ta yau saboda haka yan uwa su zagaya su nemi taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Ibùdó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ su a wajensu na wasu ne amma yi su hankalin suna kan ahalus suna. ne suna son su ci mutunci ahalus suna. sai su ringa jingina musu wannan yan kawai na wasu ne tabbas sun san da hakika sun san yan kawai ba san aliyu ba san ahalul baiti sun san da haka sun shabiya ba da shi su yan mushabiya me ya lazu mazhab nasu kai eh, to nasu tabbas ne kawai sun ce kawai Allah da halitta daidai ne eh su sun cewa da suka yi sun kore sifofin Allah in mutum ya kore abu kawan babu shi ne masu ba faɗa haka ba shi ne a mutumin da yake lazim mazhab ai bai tabbatar da abu ba yanzu wanda ya ce mutumin da ya ce misalin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ce Allah baya magana misali kaga ai gunki ma baya magana kamar ya ya sifanta Allah da gunki amma shi bai fara haka ba bai dun fara haka ba to ai abin da baka yi niyyar shi ba kwakwalwanka bai kai nan ba kai ba za su yi gina ma abin ba eh to ijmal da shi bai kana ijmal ba kai ke so ka jingina mai shi mace ce bai kai nan ba ko ba gane wannan ba ba za ka jingina mai abinda shi bai faɗa ba maganar shi na iya janyowa zuwa ga wannan amma shi ce shi bai yarda da wannan abu ba shi dai ga inda ya tsaya shi kenan ka lura wa alaikum salam wanda shekarabi? Ah, ba ka shi mana ta karatu mana ta karanta littafin da ba kuma ka zuwa ta shi mun sa littafin ma wanda an wallafa littafai musamman a kansu ah, mun karanta a jurar bayiya ta shi mana karanta mai fazil kilab ai karatu ne yadda kasa ana koyi ana karanta fikihu haka ake karanta aƙidoci kowace aƙida tana da manufofin da kuma sun wallafa su malamai sun yi bincike a kansu an yi an wallafa a kansu kai ma yanzu kana so za ka iya karanta wannan fanni kuma ka san shi duk wata ƙungiya za ka iya gane wannan dan shi'a ne wannan dan kaza ne wannan dan khawari wannan dan jahamiya wannan dan kaza duka shi ne tsabagen karatu ne kawai wanda kai ma za ka iya insha Allah ka dage hmm. na'am subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu